Assalamu alaikum. Sunana Jamila Umar Nagudu. Sunana Ali Isa Jita. Hamza Talla mai fata. Aisha Aliyu. Tsamiya. Sadiya Kabala. Sunana Usman Mu'azu. Sunana Mudassir Halil. Rabi Ibrahim Daushe mai dabaibayi. Kamar yadda kowa ya faɗi sunansa. Ni ma ina tare da 'yan uwana. Sunana Fati Keke, jaruma a masana'antar Kanewood, al'umman jihar Enugu, ko kuma in ce al'umman Najeriya baki ɗaya. Coronavirus, COVID-19. Gaskiya ne, to amma ta wani hanya ya kamata mu magance ta? Hanyoyin da ya kamata a ce magance wannan cuta ta coronavirus. Yawan wanke hannu da sabulu ko hand sanitizer ko kuma ka samu omo ka haɗa shi da gishiri ka wanke hannu. Rashin taba kofofin da mutane suna yawan shiga da fita wurin ka kare kanka da taɓa wannan ƙofar. Ko kuma yawan taɓa makunnin wuta wanda bai zama cewa kai kaɗai kake amfani da shi ba. Ko yawan guje shiga cikin taro wanda bai wuce mutum goma ba. Sai ka nisanta kanka da taɓa bakinka da hannu ko hancinka ko kuma idanka saboda guje ma wannan cuta ta COVID-19. Muna kira ga babban murya ni da 'yan uwana gaba ɗaya. Ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na Enugu Ahmad Abdulrahman da don Allah jama'a mu kiyaye mu aminta mu bi abin da hukumomin lafiya suka tsara mana domin kare kanmu da kamuwa da wannan cuta ko kuma yada wannan cuta ta corona virus, Na gode.